assalamu alaikum barkamu da yau kuma barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dandalin fasahar fina-finai daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da ni Hauwa Kabiru. An daɗe ana zargin matan Kannywood ba sa son zaman aure har ma hakan yakan haifar da cece kuce tare da yin muhawara a tsakanin jama'a a dandalin sada zumunta ta yanar gizo duk lokacin da labarin mutuwar auren wata ko wasu ya auku abin da ya sa na tattauna da wani ɗan jarida da ya shekaru masu yawa yana gabatar da shirye-shirye irin na hira da jarumai tare da kasancewa da su a lokuta da dama haka kuma mun tattauna da wani malami mai koyar da harshen hausa da ya yi bincike tare da rubuce-rubucensa akan abubuwan da ya shafi fina-finai da kuma kasancewarsu tare da jarumai har ma yakan fito a wasu fina-finai nasu mun kuma leƙa nollywood kamar yadda muka saba tare da fitacciyar jaruma ngozi unwusu. To madalla kamar dai dauka ja gabatarwa ga dai dan jarida da nasa jawabin bayan ya gabatar da kansa to bismillah sunana adam kasim lebron ina queen fm radio zaria a jihar kaduna Najeriya. abubuwan da ke kawo yawan mace-macen aure na mata 'yan fim ɗin hausa ni a nawa bangaren a gaskiya abin da lura da shi shine mafi yawanci kwaɗayi ne da kuma gajin haƙuri idan na ce kwaɗayi mata musamman mata 'yan fim sun saba da kuɗi a waje ba maki in wani ga fim ɗin ta burge zai iya tambayin ta ce taimake ni soyayyar ta burge shi a wannan fim ɗin ko namiji ana irin wannan in ka in ya burge ka za ka yi kyauta ka ba shi kyauta to su mata haka ake masu yawanci sannan in suka ga suka yi auren nan to fim ɗin na farko an daina shi wannan samun 'yan kyautukan an daina shi ta kuma ƙarƙashin mijinta walau ɗan fim ne ko ba dan fim ba to abu kaɗan sai ki ga an samu rabuwan wannan aure ita zuciya fa ba ta da ƙashi namiji mace kowa yana son kyautatawa kuma kowa yana son kuɗi akwai waɗanda sai gani tun da suka yi aure ba zan manta ba ki kamar abida muhammad tun da ta aure har yau ban ji an ce ta fita gidan miji ba sai kuma safiya musa ita ma har yanzu duk da ita ma muna gari ɗaya ne ma da ta auren anan zaria ga 'ya'ya nan ban ji an ce an rabu ba ba za mu iya cewa sauran Eh, laifin su bane shi aure shi ma rai gare shi tamkar yadda da adam ke da rai idan lokacin shi yayi sai ka ga ana ta rayuwa in kuma lokacin karewa shi yayi sai ga gib arabu wasu kuma da yake suna da niyyar su kashe auren ne su dawo fim sai ga da zarar auren ya mutu kuwa sun karkade zanin auren sun dawo cikin fim idan na fahimce ka sosai kana nufin cewa waɗanda suke aure ba su da arzikin da za su iya jura zama da su kenan shi aure fa daban ne maganan fim daban bari in miki bayani akan maganan aure aure shi an ce ci sha tufatarwa yana ga miji ne da wurin ɗakin kwana to har ga Allah shi harkan fim ba na zama wuri ɗaya bane a tafi wancan garin a wancan garin wani wata saba da wannan tafiye-tafiyen in aka saka ta a ɗaki a killace ta ba zuwa ko ina komi sai ta nemi izini hmm, ai sai hankali wata kuma sai ta ɗauke shi a matsayin ibada tunda ko da ma aure ibada ne sai ta zauna shiru amma a cikin kashi goma kashi shida gaskiya auren yar fim ko da ɗan fim ta aura ko ba ɗan fim ta aura ba gaskiya bai cika lastin ba. To a muhawarar da aka yi a yanar gizo kan abubuwan da ya sa kamar auren suke yawan mutuwa zaka ga wasu ce ai sun fi so su fito ne su ringa yin wasu abubuwan kamar da bai kamata ba da dai sauransu so me za ka ce akai? kai. Eh, a nan ni ba zan ce ba saboda ban sani ba domin wannan gaibu ne dan adam shi ke da sirrinsa kuma ma a addinance bai kamata ka bibi sirrin mutum ba. to da haka in ma sun yi dan wancan ne wannan matsalar ce amma abin da muke kallo zahiri shine yawan mace a wurin su in suka yi sai ga da zarar sun mutu kamar na faɗa maki a baya za su dawo kan fim to da yake rabuwar sani danja da matarsa musura ya taba zuciyar duk wani masoyinsu ko kuma in ce yan kallo ma ga baki daya gani yadda zaka ga yanar gizo diddai magana bai wuce haka kuma sai ga wajen shirin fanan da ta gabatar an nuno ta da ita da shi har ma masoya suna ta murna suna ta fatan Allah ya sa a koma to ganin kai kana dumu-dumu cikin su me ka fahimta a nan gurin eh da yake fim din tun farkon shi an fara shirya shi kafin ma rubuwan ne so kuma sai aka samu wannan rubuwa kuma ita kanta Mansura Isa ai ta fito ta yi bayani dalla-dalla da dalilin su ba wani abu zan ce saboda dai ta riga ta faɗa kuma a kafafen labarai eh, na eh, turawa da irin wanda din ma duk an faɗi duk ta yi bayani a nan wurin to illa ya kare ni abin zai musu kullum ina musu fata alheri su dai rika haƙuri shi aure haƙuri ake yi duk yanayin da kika tsinci kanki babu wani yanayi da ke tabbas in daɗi ke ji wallahi daɗin nan zai kare in wahala ke ji wahalan yakan kare kowane irin yanayi bai da tabbas. To madalla haka kuma mun samo muryar Mansura Isa inda take jawabi akan kalubalen da matar da ta rasa aurenta ko kuma macen da aurenta ya mutu take fuskanta a arewacin Najeriya kamar yadda za ku ji. In aka ce kalubalen da mace da ta fito daga gidan miji take fuskanta kawai ba da abu da zan ce sai dai in ce wa duk matan da ba su da aure a yanzu da da suke da aure yanzu ba su da shi da suka fito a gidan miji ina son in ce musu ku ci gaba da yin haƙuri domin allah ya san wani hali kuka shiga allah ya san me dalilin da ya sa kuka samu rabon auren nan allah kuma ya san wani irin yanayi kuke ci akwai abubuwa da yawa yau in mace aka ce wai tana gidan aure shikenan mabi suna faɗa da miji ta buge ko ta faɗi ta mutu sai a dinga cewa ta da ta sani da ta fito da ta san cewa irin wahalar take sha a gidan miji nan me yasa bata fito ba sai ta fito dan ba ta son ta mutu kuma ba ta son 'ya'yanta su yi ta a matsayin ta na uwa tana fitowa dinestin kananan yara wanda ba su san me ake kira aure ba a cikin gari wanda iyayensu ba su koya musu tarbiyya ba ko ba su nuna musu daraja da mutunta 'ya'ya mata ba sai su fara ai banza ba zawara ce ai kaza ai ta fito karuwanci ne ai dama zaman auren ne ba sa so sun su fito ne su iskanci akwai macin da take zaman aure take jin daɗi take samun biyan bukatan aure take cikin nutsuwa a zaman a aure take samun duk wani abu ta juya haka miji ya ce kafin ta ce bismillah miji ya ce gashi na ta ce alhamdulillah kuma haka nan kawai sai ta ji kawai tana son ta fito waje babu macen a duniya wallahi babu macen a duniya duk macen da ta fito ina da wata fim ce wallahi tana zaune ba ta miji komai ba kawai miji ya samu wata budurwa da yake so ya kawo ta gidan ya kawo ta gidan da ya ajiye ta because ba shi da wani gidan da zai kawo wata sabo amarya kawai ya ce ya sake ta ya ya sake ta ta dinga kuka ta dukusa da biyoyin ta biyu kasa tana roƙan shi Allah da annabi ya yi haƙuri ya da ya sake ta ya ce ta ya ce ta ce to ko da ma kana son bagi da bari in gama idda na a gidanka ya ce shi bai yadda ba sai gidan 'yan uwansa ta samu ta koma ta gama idda ta gama idda sannan ta dawo kano ta ci gaba da fim Ismari a madalla bayan haka ne kuma muka nemi jin ta bakin mai yin sharhin fina-finai da kuma jarumai a wasu lokutan game da abin da yake ganin yake haifar da rashin zaman jarumai a gidajen mazajensu kamar yadda za ku ji. To bismillah. Sunana Dr. Ahmad S. Bello, kwalejin ilimi ta tarayya da ke nan Zaria. Akwai 'yan fim da dama kuma sana'ar fim da yake suna sana'ar suka batta suka yi auren kuma zama auren na suna na lafiya lau. ba zan ba na kama suna ba saboda abu ne na dubiya ana jin mu yanzu amma mun san su waɗanda 'yan fim ne suna cikin fim sana'ar fim ɗin suka batta suka shiga ibadar aure kuma Allah ya karɓi ibadar tasu har yanzu shiru kake ji suna nan a gidajen su sun haifi 'ya'ya kuma lafiya lau akwai wanda kuma ma an zarge su da yin baɗala. a matsayinsa na yan fim didduna kuma ta sani har an yi rubuce-rubuce an gani a social media allah kuma ya shirye su kuma alhamdulillahi suka zo suka shiryu suka yi aure kuma suna cin gidan auren to amma matsalar ita ce me yasa za ka ji cewar wasu idan suka yi auren na ɗaya yan fim ɗin za su fito ta ƙara yin auren ta fito kwanan nan mun hira da wata ita ma ta yi auren ayanta uku a tun ta fito ta kuma yi aura tun gabashin najeriya ba zan kama sunanta ba ta kuma fitowa to kwaɗayin aniyar da ba a tafi da kyakkyawan ba ne ba shike jawo masa zaman auren abin burinsu shine a'a ci yanzu magani yanzu baki ya riga ya buɗe an saba samun kuɗi a cikin masana'antar da ake biyan su idan suka yi aiki kuɗi masu tsabar yawa to amma yayin da aka zo aka auren tana iya yiwuwa waɗanda wanda ya aure ta ɗin ba shi da kuɗin da take samu yayin da take sana'ar fim ta ɓangaren ciyarwa tufatarwa muhalli mai kyau mota mai tsada waya mai tsada da kuma kuɗin da ake harka na ta na yau da kullun da shi ganin haka fa ba zan zauna gidan miji ba bar gwanda in koma sana'ar fim ɗi ta da nake yi kufin ɗina da nake yi domin in je in ci gaba da sharholiya da shargalle to akwai wasu 'yan fim da dama da suke zaune a gidajen mazajensu tunda suka yi auren fara har izuwa yau babu wani matsala har ma akan yi kwatance da irinsu su suna zaune lafiya da mazajensu muna iya cewa su idan su baya kan kuɗin ne ko baya kan abin da ake samu ne yasa suka zama auren ko me zaka ce akai mm, mm, mm. idan Allah ya sa mutum kana'a ma'ana wadatar zuci a dukkan al'amuranka na rayuwa to in Allah ya da ba za ka taɓa gayyara ba ba kuma za ka taɓe ba sannan ba taɓa samun hawan jini ba to matsalar ita ce yawancin su rashin wato ƙana'a ita ke damun su lallahi wa rasulihi lokacin da ake sana'ar fim din ake ganiyar industry din dukkanin su yawancin yan infinity masu kuɗi ne ku ne wanda Allah bai daga darajar su ba kake ganin su kamar talakawa wasu suna bude shaguna wasu suna sana'a ba dinka sai za ka tara musu gorin kuɗin gorin ka ce su yan iska bane ko kuma suna suna suna neman maza bane wasu ke samun kuɗi ko suna abun nan ba ah, a no ko wani tattalin sana'a ne suka samu jari kuma suke sana'a amma kuma saboda sanayyar fuskar ta su ta sa ake ɗaukan ayyuka ake ba su suke yi bayan sana'ar fim da suke yi daga nan sai kuma Allah ya buɗa sa albarka kuma abin nasa to kana'a da wasu basu da ita ta zuciya inda aka aka yi auren suka tafi gidan miji sai suke ganin cewa rayuwar da suka yi a baya ba ta musu daɗi kamar yadda suke a gidan aure to rashin ba dan Allah aka gina auren ba dama an gi su kuma yawancin mazan ba su da hankali shi wani namijin santa da yake miki ba dan Allah yake santa ba saboda gaskiya magana idan aka ta barawo ai bi mabi sawu kan mu dinga ɗorawa su matan laifi kullum kullum ba zaman aure mazan su ma kansu da kake ganin su ba fa kan wani lasa bane wajen ɓaci zaman aure wani lokacin to don haka irin wannan sai ka ga cewa ita kuma ce ba za ta iya zaman ba abin da ya mata ala bar ta haɗa ina ta ina ta ta bar gidansa to ganin kana cikin wannan masana'anta dumu-dumu ga kuma rubuce-rubuce da makalai da kake ta gabatarwa dai akan fina-finai a tunaninka me mafita ko kuma me ya kamata a yi don samun mafita to na ɗaya dukkaninmu gabaki ɗaya mu zamanto mun nemi ilimi akan abin da ba mu sani ba mu kokari mu je mu samu wanda suka fi mu sani abu kafin mu shiga cikin sana'ar na biyu producers da suke karban yan fim suna fim gaskiyar magana akwai bukatar a ƙara wa ilimantar da su a waya musu da kai sannan su sami good brainstorming ma'ana workshop ko induction akan yadda ake tafiyar da sana'ar tunda abin ya riga maza zama zamani in ka ci ba a kallon fim a gidanka ko ka hana fim a gidanka ana kallo a ka. mafita ita ce shine gwamnati ita kanta to tunda abin ya zama haka ta ɗebi kuɗaɗe da suka dace ta bama masu sana'ar fim hannun jari ta yadda za a dinga yin fina-finai masu tsafta sai abu na ƙarshe ya kamata manyan ƙasa da iyayen ƙasa su daina kyamatan 'yan fim. Banan, cikin zuciya. ki ba soyayya na zo ni falal farin cikin zuciya ta kai kaban soyayya kai ne kaban ba na gani aibu gare ni ke magani sila ta warkar da ni allahu ne ban sani gaibu ba wata bakuwa wacce zan ba ruwa ke kaɗai ce kawa uwa masoyiya mai kiran damuwa fanin wani rikici cikin zuciya kiban soyayya yana zuki ba magana hirar mu da ke in tuna sai in ji na fara zama domin kyan halinki domin kyan surarki domin kyan tafiyar kyan fuskar kina da da sanki ya ta albarka ce cikin dubu na tantance saminki ki babbar sa'a ce to madalla jaruman nollywood da ke kudancin najeriya ngozi uwusu ta kasance jaruma ta farko da masoya kallon fina-finai suka kafa wa gidauniyar tallafi a shekarar 2012 bisa rashin lafiyarta ta ciwon koda abin da sa a yau ta yi tsokaci a kai kamar yadda za ku ji gaskiya a lokacin nan ban taba tunanin wannan taimako zai zo ba domin ni kaɗai nake fama tare da fatan komai zai zo min da sauƙi. Amma ina sai ga taimako ta inda ban yi tsammani ba a wajen masoya 'yan kallo. Da farko kamar ba za ki magana ba, sai kuma kika yi magana daga baya. Me hana ki magana a lokacin? Yes, it was really difficult because people people said all sorts of things. People didn't really know eh lokacin ba wanda ya san me ke damuna mutane sai faɗin albarkacin bakinsu suke kowa na ta cinka-cinka akan irin ciwon da ke na. Uh, gaskiya ku gafarce ni ku 'yan jarida domin yadda wasu ku ke gabatar da labari zai iya yin sanadin mutuwar wani uh-huh. don a lokacin ba irin ciwon da wasu ba su ɗora min ba amma ni na san me ke na, ko da na bar najeriya mm. ba wanda ya san inda nake sai dai ka ji wasu sun ce ina ingila wasu su ce ina jamus ko indiya amma ba wanda ya san inda nake to ya kika ji da ire-iren karerayin da aka dinga yi miki na cututtukan da ma baki san kansu ba a lokacin it's just like burying you alive there was one that actually trended that even made me to mm. question myself really i was alive aiki ne na yi kamar an birne ni ne da raina akwai wani labarin da aka rika yadawa a lokacin wai ina da sankaran jini haka na zauna na rika kuka saboda takaici domin a ƙarshen labarin aka ƙara da cewa daga bakin mai ita wato ni kenan a lokacin sai da na je hmm. asibiti na yi gwaji don in ga ko dai da gaske ne sai kuwa ya tabbata bani da cutar da aka makala min amma kuma daga baya na gane don na kasance kasance celebrity wato fitacciyar 'yar wasa. But I guess mm -hmm. is the price you pay for being a celebrity. To madalla jama'a tare da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu a cikin wannan shirin kuma a madadin sashen Hausa na Radio France International RFI da Zainab Ibrahim da ta taimaka wa shirin ya zo muku. Ni Hauwa Kabir da na shirya da kuma gabatar ke muku fatan alheri.